wasu kungiyoyin mata a jihar borno sun bayyana mata da ƙananan yara a matsayin waɗanda ke fama da matsanancin rayuwa da talauci sakamakon irin rigingimun da ya addabi bishiyar arewa maso gabacin najeriya waɗannan kungiyoyin mata dai sun bayyana hakan ne a wani taron manema labarai da suka kira a garin maiduguri na tunawa da ranar bikin mata na duniya na majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar takwas ga watan maris ɗin kowane shekara kungiyoyin ba su dai samu damar gudanar da wannan biki a wancan ranar ba saboda shirye-shiryen zaɓuɓɓukan da ake gudanarwa a najeriya madam agnes limchin na kungiyar mata da ake kira women for peace and security ta bayyana irin halayen da mata suka shiga ne a wannan shiya kamar haka a gaskiya mata suna shan wahala sosai rashin ganewa wato conflicts rashin jituwa yana faruwa ko a cikin gidajenmu amma kar mu yi shi kar mu yi settle shi in such a da har zai kawo eh, kisa din nan in ya kawo ana kashe-kashe din mata da yara ne suna shan wahala yanzu ka je eh, idps camps din nan yawancin mata da yara ne mata da yara ne suka cika to irin wa'annan abubuwa din mu ne da wahala idan an kashe maki miji ko mai kawo maka abinci a rayuwanka mata ne in ka duba masu bara na kan hanya nan yawanci su mata ne dare da rana gajar gajar gajar da goyo a bayan su duk wa'ina saboda wannan rikicin ne shine muna kuka da babban murya ma duk wa'inda Allah ya ɗaukaka su suna da abun hannunsu a tausaya ma mata gwamnati ma su tausaya ma mata a samu abinci a yi wani eh, hanya da za a empowering mata nan don yau ka fita mace ka je ka bara an baka yau gobe za ka sake fita amma in an koya maka yadda za ka yi juya-juya ko an baka kapital ka yi ta juya-juyawa ka samu abin da za ka dinga samu kullum kana biyan bukatar gidanku da shi ka kaga zai fana su fita kan hanya din nan kan titi mm. shine nufin mu wai su har sun shiga karuwanci duk wa'annan wurare din mu je mun duduba mun gane da su muna aiki da su su ita ku hajji rabi ismail mamza na gabayar kungiyar mata da ake kira ncws tun hankulan mahalata taron ta yi kamar haka cikin halin kunci wanda mu muna nunawa cewa gwamnati da wanda suna sukan faɗa a ji su taimaka ma matan domin shi in kai taimaka ma mace ka taimaka ma dukkan duniya ne ita ta yi uwa ita ta yi mace ita ta yi yar uwa saboda haka idan an samu mata suna cikin wani hali da su yi tawakkali da ubangiji da kuma dukkan abin da ya same su su san cewa allah bai manta da su ba mu ma ba mu manta da su ba kuma duniya ba ta manta da su ba kuma in ba su da murya insha allah mu ma muryansu ne dan a san abin da suke ciki dan a nemi kowane irin halin taimako kuma kada su karaya shi rayuwa dama haka take za ta zo a halin da kake ciki wani ya fi ka ciwon cikin wannan halin saboda haka sai ka tawakantu ka yi haƙuri cewa eh rayuwa sai ta ci gaba saboda haka sai haƙuri waɗannan ƙungiyoyi dai sun ziyarci sansanin 'yan gudun hijira inda a su mata ne da kananan yara hakan yasa na tambayi malama hasana ibrahim kowane hali matan da ke irin waɗannan sansanin 'yan gudun hijira suke ciki a halin yanzu sai ta amsa da cewa ya suna cikin hali mawuyaci don mata mun je mun ga wasu ma sun haihu kan babu abin da ya cancanta ya zo ya sa mu mun je mun nemi kayan haihuwa su kamar leda su ne mun zo dai mun yi mun kai akwai wahala da yawa mun je kuma mun ga 'ya'ya ma babu iyaye babu da dangi babu komai ba su san inda iyayensu yake ba wannan din ya taba mu ba kaɗan kuma gwamnati tunda muna zuwa gun first lady mukan gaya mata me ya cancanta ta taimaka kuma alhamdulillah tana taimakawa wasu gamayyar kungiyoyin mata kenan ke koka gwamnati da masu hannu da shuni da su tallafa wajen taimakawa mata musamman ma waɗanda suka samu kansu a sansanin 'yan wurin hijira sakamakon irin halin kuncin rayuwa da suka fada haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.